الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا رانا أشرين بوكوي ديدي دفار أزم رمضان وما تكين biraren da ake da kyakkyawan zaton samun البركة فنقونا mai wadda wasu na ganin aiki ne shi ne dare suna ganin a yau ne in ba ka yi dare sai ka rana cikin saboda sai ka yi ashirin da bakwai in ta zo an gainin ta na gadarin ta ko wanda ya fi jan hankali ba cikin yi masu karfin da rai kuwa bai kuma kowar wancan cewa yau alamin daren juma'a wannan shine abin da ke da shahara kwarai mutum da ba wannan su ba ne karara a kai wannan bai kai gamsu ba sai idan kayi rana in ta zo yi ne ya tsare yayin ta tukun sanin dare ne ala kulli halin Allah ka samu dace gaba gobe da Allah rami kamar da muka faɗa za a yi jawabin rufewa dole za mu ƙarƙar tasiri gaba ɗaya a gitse gobe kuma sai jawabi na rufewa wanda zai ƙunshi. bayani kan mana intasai insha Allah ta'ala da kuma tambayoyi idan akwai su sannan da jawabai da mukan yi duk shekara shekara na rufewa Allah ka rufe rayuwar mu in ta zo ƙarshe da kowane irin alkhairi da kowace irin dacewa insha Allah ta'ala innahu wali zalika wal qadru alayh tambayoyin mu da muke da su السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الله وبركاته وإياكم وإياكم ito ita sallah ka gani yani ibada ce tsakaninmu da mahalicinmu ibada ce ta jiki jiki ya haɗa kuma hada zuci idan ka kalli lafazin da kake furtawa lokacin sallah girman lafazin da ma'anar lafazin za su sa ka kawar da zuciya daidai iyawarka daga wargi daga gilmatiyar abin da zai kawo maka wato ɗauke misali ka ce allahu akbar akbar abin da kake cewa allah shine mafi girma akbar kenan duk wani abu mai girma a bayan Allah yi. to wannan akbariya da kake hararowa ita ya kamata ta nusar da ta kwankwasa zuciya gaban wasa shi yasa mai lahallari ko yake cewa mai sallah yunaji rabbu kamar yana gane da ubangiji dole ya tattali na tsarki da kaza kuma yake cewa a wani wuri duk wanda zuciyarsa ta yawo yana sallah to ladansa zai ragu man jala fikruhu na kasa ajruhu duk wannan a matsayin shi fada kafin amsa tambayar ka ka kabbara sallah sai mugun tunani ke zuwa maka wannan abu ne mara daɗin ji zuciya dai ban mallake ta ba tana juyawa Allah shi ke sabaka da haka suka ce yani masumiyar insano illa li nafsihi wala alqalbu illa annahu yataqallab wai ba a kira mutum insan ba sai dan nisiya an kira mutum mutum ne saboda mantuwan shi ita kuma zuciya sunan taqallu saboda ta taqallabu tana yawan wulkata wulkata kenan karkashin wannan zuciya Allah shine muqallibal qulub to amma a lokaci guda gurgurdan imanin mutum da kafewarsa shedan baya samun galaba a kan zuciyar musu da yardar Allah in mutum ya gama da irin wannan sai ta isti'aza a zuci a a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim kai yi wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fastaghfir billah nasbir idan shaitan ya kawo maka ka ce a'udhu billahi babban maganin ka da shaitan ne ka ce a'udhu billahi minash da rajim sannan ka hannu. Gabar wannan mummunan tunanin الله يبارك فيك ويصرف بالشيء سمبات الله نعم أبا قصر لك عزيز لك إستعاد نعم عليكم ورحمة الله وعليكم السلام جزاكم الله خير جزاكم الله خير محمد

da turin da ke turowa daga waje kukan ɗan bashi abin ungo-ungo don ya ba ku dama yaranku su su jarba su tsakaninmu da allah haka dama tsari ya ce ai saboda allah aku faɗa mana ba haka ya ce ba kuma inda manya za su san kaya haka in suna manyan manyan ne haka bincin da kyau in manyan manyan ne ko na tafiya daidai don Allah zai kyale mutum to ai annabi mu ya ce da mutum take cewa wani itin ma haka fi nafsi shi laifi abin da ke ma kai kafin ba abin kirki bane kuma ba ka su a san kayi da wannan abu yi annabi fasara mana abin da ke cewa laifi shi laifi kuke yi na biyu jarabawa na ɗauka amana ce saboda lokacin da aka ba da kuɗi aka ɗaga ma wani ƙafa to wani ba a ba da kuɗi a ɗaga mai ba tsabar ƙoƙarin shi to shi an kishe shi ke hmm? wani ya rasar da gumi ya yi ta karatu ya yi tdb tilberberg da muke faɗa tun ra'ayin sakandare ya yi karatu ya yi rasar da gumi kaza kaza kaza amma wani kawai da yake an ba da wani fada ɗaga masa kafa to kaga akwai zalunci haka abinda kuke min haram sai dai wani ya tambaya makamancin haka yace muna zaune ne a wani yanki da tsakaninmu da abokanin rayuwarmu ba musulmi ba ne su abin da suke yake kawai a ci jarabawa kuma da haka suke iya hawa kan musu bidiyo ba suna yi faruwa ba wani tsabagen karatun ba to irin wannan yanayi ko ma mu yi haka ko a fito da sakamoka a ce duk an shallake mu a cigaba da abinci baya A galibar ya ƙara muni in irin wannan yanayin ne to mu ma mu yi ya zama larura ko dai mu ma mu yi mu ce 'ya'yanmu sun wuce su samu damar kewa ga madafai na mulkin da wannan ake sarrafa mu a juya mai cutu ko mu kalli haransu mu ce a'a mu tsaya tsaba kokari ba bamu in ma ya bamu ana iya dannewa don ga manufar da ke akwai to ka ganin la haula wala quwwata illa billah in har haka yanayin ki in har haka yake shi ke tafi antum a'lamu umur duniya kun fi kowa sanin harkokin duniya amma na gaya muku asalin abu baya to wannan kuma zai kai mu ga fahimtar to ashe akwai abin da ake kira rubewa a tsari irin na ƙasa national decay don ne kamata a ce ana haka inda ake mutunta karatu da ilimi sai an yi keke da keke ba a yi dama wani ya zama sojan haya je ka rubuta min jaraba rubuta min waye zan ba ka <clears throat> ku jaraba wani digiri bachelor ko sama da haka ko nc je ka rubuta wasu na ganin cewa an kai ga irin wannan ana samu aurare da yawa a cibiyar karantarwa irin ta shi sa kwalin na mawar lokaci ba shi da kima a wasu ƙasashe ruwa kwali ce roman karatun ya kasa waɗanda suke karatun boko a da suna ta ba mu labari manyan mu iyaye suna cewa a yi mun karatun da muka yi a bagiyar karatun ne in turancin ne na gargajiyar ake na yanzu kuma kuma gaskiya ne in ka ɗauke irin su karatun su saddauna da su tafawa ɓalewa irin turancin da in ma turancin shi ne karatun wai ka haɗa da ci ƙarfin yau ga kwali amma sai ga turancin yana ture shi to kaga yani nagartacce ta kar ko kuma dole wannan ya zama daga cikin abin da ya kamata hukumomi Allah ya musu jagoranci a sa ido a fi domin haka ilimin ana samun irin wannan to gaske abin ba zai mana kyau to na kana sake amsa tambayar ka wani abin da kuke laifi ne vigilator ai ana biyan shi zo kai aiki bai kamata ma a samu alaƙa tsakanin ku da shi ba kwata-kwata ba ga alaƙar aiki amma ce ga kaza ga kaza ga kaza kuma shi ya san in ya ci na'am akwai abin da zai baki in ya ci haka ba shi ba haka fulani suka faɗa hundukun ya ne gita san ko wai hunduk baki in ya ci ido ya ji kunu saboda kafa amma ya zo aikin shi ya tafi halas abin da ke bai shi kawai ya ba ɗalibanku maki bisa cancanta Allah ka gyara halayenmu ka samu tuwo daga kaucewa

wannan tsarin kwanaki mana yanzu yana nan haram to in ce da kai nan halal ya sala sigari wai an rage masa ilin da ke ciki to ai ba nikotin ne kadai abin da ya ɗin sigari ba abin da ne nisan akwai nikotin akwai hydrocarbon akwai tobacco waɗannan su ake kira constituting ingredients na ainihin abin nan tobacco kuma ai ba ma don nicotine kadai ba kudi ne ba kake banka masa wuta wanda duk ya dauki ashana ko laita ya kunna sigari to kamar ka naɗa naira dubu ne ka sa mata wuta ba da ne bambanci Ba ɗaya ne to ɗauka ma manta da magana cutarwa da to ai ka cutar da addinin ka ta fuskar almubazzaranci kuma Allah ya ce wala tubazzir tabzira in almubazzar ka na shaitan kar ka almubazzaranci masu almubazzaranci ƴan uwan shaitan ne shaitan kuma ga ubangiji mai kafirci saboda ka ko da kace an cire nicotine da kaza kaza ciki har yanzu yana nan a matsayinsu na haram duk mutumin da kake jin kunyar shi in yi ganka da shi a hannu zai makalla mutumin banza ku? a shele tsini ke su da allah madina wani kewaye-kewaye da kaza-kaza haram na nan a haram har sai abin da ya kai ga haramcinsa idan ya kautuku a daura kashi ko a bata igiya Allah ya kyau tambaya ta gaba so ke jilar raƙonmu yau za mu yi ne a kan sabin guda goma gabata saboda yanayin lokaci sun da yi muke gina tafsirin Allah da. kuma na ɗauko daga rutun da babban limami abubakar ɗan gidan al'imamu abu dawo da ya faɗa cikin baitocin nan nashi mai suna ha'iya waɗanda suke ƙarewa da ha ha ha kun san su ko tamassak bi hablillahi wattabi'il huda ko wala takbir iya la'allaka tuflih ina eh. so da yazo kan sahabbai sai ke cewa wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin وزيره قدنا ثم عثمان الأرجه ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه وإنهم للراق لا ريب فيهم على الفدق بالخير تسره سيك سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر خير والزبير الممجه سيك وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عاما تعيب وتجرب حظوا قرشين أظن لي فقا الله يرحمه شكرا yace ya kai ahlus sunna wa qul inna khayran nas ba'da muhammadin kaga ga yama duniya mafi alkhairun mutane bayan annabi muhammad sallallahu wazirahu waziran nashi guda biyu ai kun so wai abubakar dawa so so kuma rigumin bayani akan su a gurguje ni magana abubakar siddiq shekarar da aka haife shi da mutuwarsa an gane ko? da kuma umarul faruk wanda umar ya musulunta yana tun shekara 26 ko suka ce shekara 27 mutane kama 40 suka riga umar musulunta yana to shi ne ce mafi alkhairun mutane waziran manzan Allah guda biyu bayan annabawa da kuma usmanu zunnuraini shine wa usmanul arjau da usman al-arjau mafi rinjaye akwai masu a sayyidina ali shine gaba kafin usman la a da al-sunna sayyidina usman yana gaba shine al al'arjau wajen jerantuwar daraja wanda shekara sha daya wata sha daya da kwana sha daya a wani kauli yana khalifanci sayyidina usman ne fidda kuɗi mai ciwo ya sai rijiyar ruma rijiyar ruma a madina ta wani bai hude ce ya dinga tsuba kuɗi musulmi suka rasa ruwan sha annabi cewa zai sai wannan rijiya wala na? yana da aljanna usman ya sa annabi ce usman ba abin da zai cuce shi bayan yau duk abin da yake kaga ai ba lasisi kuma na sai abin da bai dace ba kaɗan daga cikin kirkin su a tarihi ba a samu wanda ya aure 'ya'yan annabi guda biyu ba a tarihi gaba ɗaya hukun sani ba ya aurewa bukayya da tara su aka bashi ba hukun so amma ka sa lokaci daban-daban tun da ba a tara 'yan waje a lokaci guda yana da falala da yawa to shi ne yake cewa sannan na hudun sai ce sayid na ali ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه نهو ننسو علي علي طه أبي طالب علي أبو الحسنين علي ألقدن جارمي babban mutum wanda in ya tinkari makiya Allah a gaba sai ga hancinsu a karanta abin da ya yi ma marhabu marhaba wani kafiri ne jagoran rundunar wato yahudawa a yakin khaibar shi marhaba ya fito yana cika baki na, cikin kowa zai iya karawa da Ya ce yace qad alimat khaybaru anni marhabu shakit ilahi batalun mujarrabu kala kala kala kala yana kuri shi mun zan labarin je je ka ali shi mai makansa kirari yace anan lazai samatni ummi khaydara kalaiti ghabatin karihil manzara yace ni ne wanda uwa ta ta kira ni haidar zaki mai gurnani in ya ga makiya Allah suka yi kaya kaya sai zan haidar a kafa akan shi kafin a kafa haka kuma ibnu abi wane ne wannan da aka zo yaki nabi na can karkace gare shi mun zalla ka kyale ni kawai ibn wa ibn abduwuddin wanda shawa a wurinsu shi kaɗai matsayin mutum dubu ne yana ji da kai shi da ya fito an ga bala'i ana shayi nabi ce ibn abdullin ne nabi ce ko shi ne a kasar na yace ali ce ko shi ne ya rasula in ne ka ba da gidi ce da shi ibn abdullin ce ni za ka kara da kasan wani yace na san kai da ba fito ai malam abin mamaki sai ga kan ibnu abdulwuddin na gare gare a ƙasa sai na ali haba ma maza sun tafi kaɗan kyan su daga waɗanda masu kasan darajar shi ahalu suna a masu ƙaryen wai son iyalan gidan annabi a gurguje na baku wani mugu ya kashe shi sai na ali سنش shi الرحمن ابن ملجم al-muradi abin da ya tabbata a kan shi ya tabbata na fashin ubangiji kan abin da ya shi wancan mugun mutum ɗin su bayan ambaci guda hudun nan sai ya ambaci kuma ragon guda shida ya ce sa'idun wa sa'adun sahabi na biyar sa'id shi ne wa sa'id ibn zaid ibn naufar ɗan unsa na umar shi Musulun da kusan kafin zuwa shekara goma sha uku baban shi zai da na naufal tun zamanin jahiliya a makka shi zai zo ya zauna a ka'aba ya ce duk cikinku babu wanda ke kan addinin annabi ibrahim in ba ni ba tun kan bayyana manzan allah da ya zo shi kenan sai abin ya dace da da'awar da yake kai to shi haifi sa'id sa'id yana cikin waɗanda in suka ɗaga hannu suka yi addu'a allah na amsa kamar sadu na biyu waka to shi ma yana cikin sahabbai guda goma shi ne na biyar sa'idun wa sa'adu sa'adu shi ne na shida shi ne sa'adu na biyu waka yana cikin farko-farkon musulunta shi ne wanda mahaifiyarsa ce sa'adu ka musulunta to idan baka kafirce da muhammadu ba sallallahu zan daina cin abinci har sai na mutu in ya so aibata ka ake cikin kashe koshi ce mama Allah ke ci abinci ki ci abincin kafin kan wallahi wajen kuma ta aiwatar da barazan ta fito da keso ɗinta cikin san maka da zafin rana ta ƙi cin abinci in ya dawo ci mamu cikin nan harin nan wallahi kuli wasu rabin shara amma al-kufr falon, akfur mama ki ci abinci ba ki sha abin sha ta ga dai yaki kwana bakwai ta fara jemewa ta ga za ta mutu a banza ta ku kama abinci na ina da taurin kai wannan yaro ke ma ai taurin kai to a kansa Allah ya saukar da aya wa in li tushrika bi in iyaye suka yi ja'in ja kai shirka da su karka bi su falata kai sadu ce shi suke kira zakin Allah kan sakali ga yawo jin yawo shi ya buɗe misali alashi ci nasara a yakin kadisiyar na kyan nasara amur bin al'asir waɗannan suna cikin goma da aka ba su ɗin mutum nawa kenan sa'idun wa sa'adun ta hmm? wani wabuna auki abdurrahman ɗan auki ka ji sahabi in ka so ka ce miloniya akwai kuɗi ko amma kuɗin sai gamu da tsabagen imani yana cikin goma da aka ba su ɗin shi da ya hijira ya zo madina sai an sulku ya haɗa shi kan wanta ka da sa'ad bin rabi wani sahabi ne sa'ad bin rabi sai ce da shi ya abdurrahman dan auf kaga a madina ba wanda ke ni kuɗi ka zo zan raba dukiya ta biyu in ba ka rabu kaji ba tun da annabi ya hada su ɗan uwan daga su ne al'ansar dukiya ta zan raba biyu in ba ka rabu ina da mata biyu ka je ka dobi wanda ta fi kyau wanda ta fi burge ka ka nuna ta zan sake ta ka aure ka samu irin wannan imanin ne yanzu za ce duka duka abinda ka mallaka dubu ɗari ne ka ce ɗan uwa masoyi na raba ɗauki dubu hamsin ba za a rasa ba amma sai ka to abin da ya fi wahala ma matanka biyu mata mace ba matar ka biyu ka ce da abokin ka da Allah ce ka biyu wanda ta ce kyau ka ce ita ce wanci Ka ce ke na ta ke kiri a wai la ilaha illallah mazaje sosai a drama mai ce dukiyarka Allah sun ya mace albarka rike dukiyarka iyalinka Allah mace albarka ta sha zaman taurinka nuna min ina kasuwa take mu fara kasuwanci to shi ne malamin tarihi to cikin su wanne ne fi burgewa ne kowanne ai cewa ne wanne ne ya fi a sikelin jaruntaka mutum ya sallama matan shi biyu a cikin liwar da kake so take ka shi kuma shi kare riki abinka kuma akwai mai kyau dukiyarka a raba ka ce riki abinka nuna min kasuwa in je fara fafatawa wanne ne fi jarumta kan wanda to kuma kunga kuma shi fa wanda yake ki karban yana fara talauci yana da bukata amma ya ki madalla wadda kamalan sahabbai lamarin su daban mamaki Allah wata tawaga ce ta dan adam kamar ba mu ba mutane ne irin annabin nasu shi ne namu ƙor'anin namu shi ne nasu sunar ita ce alƙiblar su ce amma sun zama tafar zuwa ka suna cikin waɗanda tun daga duniya aka ba su albuna Allah ka haɗa mada da su a firdaus ba don muna da aikin ba sai don karamci na ubangiji ɗaya na nawa kenan na ce zan haɗa su ne goma tun na ce zan faɗi guda goma ne kodan faɗe su dake da kiyo shi سعيد وسعد وابن عرفهم قوة الحج هنا وكنا الحج بن عبيد الله شيما ينجتم وأن أكبات الجنة النجم da hada ubar yana daga cikin masu musulunta zamanin sai na abubakar abubakar ne ya fara jan su zuwa ga musulunta talhata ibn ubaidillah babban sahabi ne tsayayye ne ana kiransa na hannun daman manzan Allah ya ki jinin abin da ya taɓa da ba cikin zaratan masu gadi shi farha mutuwar shahada ya sau irin cikin kwamiti mutum shida da aka naɗa su zaɓi khalifa tsakanin sai na umar da ƙasa yana cikin su alhannan ke na tafis ko sai kuma سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير وسبير الممدح عامر شين نكا وانين أبو أبيدة kaji wani sahabi jarumi babba fitacce sunan shi amiru amma an fi sanin shi da abu amir annabi ce duk al'umma duk al'umma tana da amintaccenta amintaccen musulmi shine ainihin abu ubaida annabi ya bashi wannan kira da har da sai na umar ya zo zai a kashe shi zai mutu ta ce da abu ubaida tana raye ba wanda zan danka mai khalifanci sai shi in Allah ya tambaye ni in ce naji annabinka ya ce babu amintaccen musulmi sai abu ubaida ya riga ya rasu a cikin wata annoba da aka samu a misali a wani yanki da ke kira amwas a jordan inda sabai sun fi 200 suka mutu a lokacin kama barkewar gudawa a lokacin sabai sun fi 200 suka rasu abu obai da yana lokacin masu an gane ko babban sahabi ne ne matsayi ne ba na wasa na nawa kenan sai na goma الزبير الزبير بن العوام شيني بابان عبد الله بن الزبير كنا ايتنا ما اسمعتين شي نانا اسمع ارسل ابن ابو بكر شي اولي كما ɗan shi da aka je madina abdullahi bin zubair shi aka fara haifa wa sahabbai a madina don har kafirai suna shi ai ga irin su matansu ma ba su haihu to haihuwar abdullahi bin zubair A samun zuwa Allah ya yi murna ba kaɗan har yanzu gidan ibn zubair na a madina a yanzu haka wurin ya zama wajen kayan tarihi an killace wurin sai dai ka kalla daga gani wani gidan ji har wurin don wajen inda za ka tafi a za ka kama hanyar misali mutum ce ikon Allah daga nan ibnu zubair ke tashi je masallacin Allah suka ce nan mai gidan sahabi Ibn zubai ne ke tattaki bisa kwatance tafi za ta yi kamar kace daga nan kungila Ɗauka dauka mace kamar zuwa hoto kasan akwai ɗan ja amma ba zai hana su misali da asuba su je sallah a masallacin annabi a abajin imani sahabbai ke to waɗannan guda goma nan <clears throat> su ne waɗanda dama na ce su za mu ambata to yanayin lokaci ba mu samu daman kowane mu shi daki-daki ba amma gwargwaron hali mun faɗa su far musamman takwas da suka rage ku je ku bi tarihinsu da mu ƙara samun gwalagwalan bayanai dangane da su Allah ya da su an bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألون كما ذا أحل لهم هنا كم بيرك يا رسول الله منين أكهل التامس يا من ذن الله قل يا مستر أحل لكم الطيبات abubuwa buwa daɗaɗa su aka halatta muku to kaga daɗaɗa ba wai abu mai daɗi a baka a shari'a kuma an samu ta hanyar haram abinci duk rashin daɗin shi a baki in daga halal shi ne a tayyib abinci duk daɗin sa kuma a harshe in daga ba a to ba ne tayyib bane arabtum an halatta muku daɗaɗen abubuwa abinci tufa wajen kwanciya da sauransu misali wa wama allamtum min al-jawarih an halatta muku wato farautar in ka ce jawarih da yawa kenan guda ɗaya aljariya. duk dabba da za ka sake ta a kan dabba ta kamo maka ita ana kiranta aljariya haramtun haramtun an halatta muku abinda dabbobi na farauta daga cikin da kare mukallibina waɗanda ainihin kuke za ku sake su daga takli daga na kira kalbu kalbu ai li'annahu yukallabu ana sake su a ce kai duna kama shi ba suna faɗa ba misali kai ɗan duna kama shi kuma sai ga karama da yazo da gudu shi ba mukallafi to in ma ɗan duna ne in ma ɗan dukun dukun ne in ma ɗan duna misali in dai ka ilmantar da shi ka koya mai farauta ka sake shi ka ce kamo min zoma nan bismillah to in ya kama za ka ci zoma ban gane ko kun gane sai dai idan ka je gun zomo ko dabbar kaga karnuka guda biyu akan dabbar ta baka san na kan neme ilimi ya kashe ko wancan guda to nan ba za ka shiga saboda shigo ba muddin karin ne duk duk abin da Allah ta'ala ke ce an halatta muku abinda kuka karantar da dabbobin farauta mukallibi da kuke ainihin sakinsu amma tu'allimuna hunna mimma allamakum Allah kuna koya musu daga cikin ilimin da Allah ya ilimantar da ku kun san kare yana ɗaukan karatu da yawa abin mamaki yanzu kasashe da yawa idan ka je airport na manya-manyan kasashe ai daga cikin abin da ke taimaka mu gane mabannata masu laifi menene karnuka polisto ya kai haka wani ya taɓa gaya mun a wata ƙasa yake cewa wallahi akwai kare kuma karen inspector Allah a gidan ɗan sanda inspector inspector kare kuma zai zo ya kama mutum mai laifi kuma in ya kuskure ya taɓa shi yana cikin matsala kare can za ga bature da kare ba wasa ba wasa kuma da kare amma mu aikari na da muhallin shi daban wanda aka ilmantar da shi yake da karatun da aka ce afga masa bismillah ga yadda za ka yi farauta kaza shi ne tu'allimu na hunna mimma allama kullum kenan wannan nan nuna kuma muhimmancin ilimi kare tare da kaskantuwar matsayinsa in yi karatu yana da daraja i tu'allimu na hun mimma allama kullum sai Allah ce ne fakulu mimma amsakna alai ku ci daga abin da suka kama muku amma ku ambaci sunan Allah a kai wattakullah ku ji tsoron Allah lalle Allah mai gaggawan hisabi aya ta gaba اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخزان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آية تبير دي دي أقوم سورة تبير من كلمة chapter 5-5 سورة تبير آية تبير ku ji hukuncin da ke ciki al yau an halatta muku a ba. kamar dai abinda muka ji a baya ko wa ta'amun da bai na utul kitaba hillun lakum abincin waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara ya halatta gare ku wa ta'amukum hillun lahum na kuma abincin ya halatta gare su wal muhsanatu min al mu'minat haka mata yi katangantattu masu kamun kai da mutunci daga mumini ko aure su in kuka tashi aure ko nima mace musa kamila mai mutunci ba wanda ta zudda mutuncinta ba wal muhsanatu min alladhina utul kitab haka mataye su masu kamun kai masu mutunci daga cikin kirista da yahudawa su ma halatta ku aure su kuna jina ko yawa waɗanda aka ba su littafi min qablikum amma idza ataytumuhunna ujurahun inda kun ba su sadaqi ita ujurahun muhsinin Hmm? kuna masu neman kare kai gabarin sabon Allah ghair musafihin ba zama da su irin nazina da fasikanci ba wala muttakhidi ahdan ba kuma ku rike su a matsayin dajiranci ba dajiro ba wuce ya sama da dajiro wa man yakfur bil iman duk wanda ya kafirce ya bar imani faqad habita amaluhu aikin sa da yayin imani abadi ya rushe wa huwa fil akhirati min al khasirin lahira yana daga cikin masu hasara wasu ne ke na maza-maza mu je sassaro da nufi bai matsawar don gaba ce kuma kuma ba zan so na mutanen ban shari'a ba saboda wannan aya ta fito da issues ma'ana ba su kututuwa da yawa farko mun fahimci abincinmu ko ya halatta ga ainihin alkita abincinmu su ma nasu abincin kirista da yahudawa ya halatta gare mu wannan ne da yawa sukan rika a matsayin hatta abincin na christmas allah ce abincinsu tun da ya ce abincinsu cikin ma'ida a ya biyar to allah ce abincinsu ya halatta gare mu da wannan wasu ke cewa abincin christmas zarci zai sun yi kuskure a fahimta domin idan ka ce abincinsu to ai daga cikin abincinsu akwai mushi in dai madogara ka Allah ce abincinsu ok sukan ci mushi da yawa cikinsu sai ka cike mun gane ko gane azancin ba abincinsu ah yawa kuna cin alade sai ka sai abincinsu sai ce ƙorani ya ce da abincin mai alfagar to ga alade ka ce mummuna muna ci a gidan ya za ka yi sai ka ce a ah, haram sun ce ga aya ta kafa waje a shi dole sai kai ma ayar fiqhu ka banci mai ake dabbar da suka murde mata wuya eh amma yahudawa suna da wani abinci ana kiransa kosha kun san new york garin yahudawa ne biyu har wani na ce ya kamata a kira garin da suna jiw york jiw york suna da unguwa musamman unguwar brooklyn za a gansu da shiga irin teku da wani hulun nasu matansu suna rufe jikinsu to yan da yawa sun sha gaya da suka ce wallahi malam abincinsu muna ce don ba sa cin bashi sun ƙi jinin alade har ma sun cewa da mu ku musulmun fi son abincinku sama da na kafirin nan Ka kaji ba kafiri na kiran wani kafiri duhu na dukan du to amma wannan dai abincin da ya mai suna kosher to in irin wannan ne sai mace yana cikin abincin da shari'a ta amince mace shi ma idan ba a rataya shi da biki kamar da muka faɗa a baya bikin allanta wani mutum ba to dole ka fahimci ayar yadda ta kama jini suna iya tara jini muka suna su dokoki gaba ɗaya kuma da gefe kun fahimci magana ta da kyau ko amma mu namu abincin ne matsala daga cikin abincin su akwai giya sai ka ci abinci na ana nufin ɗalin kitabin farko da ba su canza addini ba kuma sun shirya karɓar karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu da aka canza ne ba ashe duk abincin sai in ya cika sharadin a addinin musulunci in ya shafi bikin su wanda na ta wani ne ba ba to kila kace to ai abincin nan sai da suka kira liman ne yanka musu iya eh, yanka musu da niyyar ne bikin kirsimeti ne saboda girman wani makhaluki da akwai wani sai muke kyamaci abinci sannan kuma Allah ta baraka wata ala ya ce haka ya halatta ku auri almuhsanatu ka tangantattun mata daga cikin muminai والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, من قبلكم إذا آتيتمهن ujurahunna muhsinin ghayra متنفق wala متخذي akhdan aka yi halatta ku aure katangantattun mata ahlul kitabi to shi ma da wannan wasu ke ta auren kiristoci da yahuda musamman idan ka je kudu sai ga mutum musulmi gaba da baya sai auren mutum shi fitin to ai Allah ya faɗa a suratul ya ce halatta ma aure su to amma ka duba ai Allah sai ba da sharadi muhsini katangantattu masu kamun kai zai na samun kan wani research da wani bawan Allah yake cewa yanzu kawai america kawai yake cewa yara 'yan matansu lissafi ya ba statistic alkaluma kashi 95 cikin ɗari na 'yan matansu kafin su je jami'a sun san mazance sai na musa na kuma sun ce kirkusi ne ga yanin waɗanda mata ne suka fi bayyana tsiraicinsu je ka lagos je ka benin je ka port harcourt hakanan maka je sabon gari ai mu da daɗi daɗi misali ko yar musulma da wahala ta kai shiga na banza musamman a cikin misali to amma su normal ne kawai wannan tsiraicin misali to ashe ne bayyana jikinta da jiki a fili jan hankali je ka jami'o'in su ga me ke faru je ka ga wata na je jami'ar ekoma a jihar edo da iyali na tafi tana shiga kan ta ce kai da haka na ce ku gode wa Allah ko Allah ya kuta ku da sun suna yawo tsara kuma sun je kilomita musu to ina maganar mutananci ci da su da Allah ya haramta zina sai ya haramta kewa zuwa gare ta wala ta zai. kuma ya ce ku rufe idanunku to ta bayyana jiki a fili kuma ido zai kwalama in ya ganta na'am Allah ce ga yawon ne su rinka su. abu ne normal malam wata magana ka ji babu Su waɗannan su ne mu musallar da ke su saboda ka sharafi na farko an cewa ala kitab eh musa na ce sukan zana hotuna na maryam da ke jari su suna yi hijabi shi ne na gaya ma wani pastor a garin ikere ice a tsohon river state kafin a kirkir bayelsa da dadewa ya ce pastor ka gani na fi kama da yinsa almasiru sama da ita ya ce hawa na ce i eh. domin kuna zana hoton annabi isa da dubu tufa ya ce look at me ce kefa ya ce kuna zana hoton annabi isa da gemu look at me i am biyar na ce yi unkwa the broken is yi unkwa kaifa ka share ta ce ce ɗin da ƙarfi yanzu da ku da ka idan annabi isa ya zo he recognizes me first before you na ce sannan kuna zana hotuna na maryam da hijabi ƴata da mahaifiyata da matata da matan musulmi ina na maryam to za ta fi gane su an tsaye yan wanda sama da ƴan matan kuma su yawon tsara a yau to su ne musana ɗin da kake cewa an ce a wani cikin ɗaya na biyu abdullahi ɗan abbas shi ce kaga auren ma mace kirista sai in a ƙasar musulunci ne kuma a masallacin musulunci dokoki da gaba sai mutum ya ɗaura masa arabi kirista a cuce shi ai ƙur'ani ya ce ka zalunci ƙur'ani ko ka zalunci kanka da kanka muna jin hankalin musamman yan boko masu kunna mutum su wuta fituna ne biyu na uku idan ka aure ta to ka raba hankalin 'ya'yanka hmm? ta fara ta tafi da coci sai ka da masallaci yara sai su taso malam a wargaje ina za su kuma ka san tasirin uwa dai mu da muka zauna a kudu mun ga misalai da yawa na abin da ya kawo. ɗalibi na ne na san shi ya auro musulunci da garma garma suna raba ta kwashe yan tafiya cocin charabin an charabin cocin idan hausa da ke kalaba masu yawo kafa ba ba takalmi na fara kaya to sai ka ce da ubangiji ai Allah kake ce mawara bayan kuma ce ku an fusu kuma ahaliku na ashe makasudin ka aure ta ana sa rai ko ka ja ta zuwa ga musulunci amma yanzu me faru kaza ta ta zakara ke ce sa kullum suna maimaita labarin wani aboki dan uwa ibo da ya musulunta alhaji khalil in wacce kullum na ba da misali a tarruka da yawan mutumin nan khalil in wacce ko har yanzu yana raye in ba da suwa yanzu Allah ƙara mai albarka daga jin sunan shi kasa ibo khalil in wacce ko watar na kai mai ziyara a birnin yanagawa ta jihar bayelsa na ratsa gidan shi hanyar da zuwa port harcourt nake tambayar shi musulunta ka ce ai malam ka san ni iban na ce gaskiya ne to kuma ni da na tashi aure ni ban yarda na aurewar da mata musulunta yar uwa ta ido ba na yi sai saboda ne kuma ta ce in mm, mm, ala musulunci tana jin tsoro zuwa ne na auro kanuri wallahi ya ce ko da in na mutu ƴaƴana a insefan, haka yi gaya ya ce ita yar uwa ta kuwa wani abu na iya juyowa na bar duniya ta koma ruwa ya ana sun mai kaga shi daga gaske a abu khalil in wace kuke hatta kai dalibai da ke yi wa ƙasa hidima an san 'yan kanko muslim kofar to gidan shi ne kusan matattarar su kafin su fara abu shugaban musulmi ne a jihar bayelsa wata ranar sake kai masa ziyara ta ce malam wannan matattawa kanuri din nan har gida aka zo aka kashe mutum na yi kukan zuci da jin na magana me nake cewa to ta duba shi ban ya murna amma me yi faru ka duba saboda haka masu cewa ai an ce mu aure an likita ba kuma da hankali ta kuma na korewa bai wallahi babbar ibada ce ka aure ta ka musuluntar ka karanta to suna karanta da su din eh a'a misali ta ce to na musulunta a yi auren amma wasu ai ki yi addininki lakon bin kwalbi tana zuwa coci kuma yana zuwa masallaci haka za a zauna ba a raba kan yaya ba kuma wai zun matan musulmi sun kare ne in kin kake nema an fi mu ne to mu mu dubu ginin dare ne mu balgana ka ce muna nan ga kyawun addini ga kyawun halitta ga dini ga saboda haka abinda nake gaya muku ku daina wani kwalama da kwaɗayi hangen hadirin ne suke sa a aiwanta da ba haya ko muna tunanin makoma ne amma ka ce mata eh mu yi aure amma ki musulunta ba yana yiwuwa to sai dai a ƙarƙashin wannan gabar ko da dai na so mu ƙarisa amma lokaci kuma gashi ya zo ana samun masu auren su kuma su ha'ince su su ha'ince su wata ranar da sokoto muna bindin ga sosai wani ke gami ce akwai wadda ta musulunta ko a rivers ne aka tara mata kuɗi da yawa ta ce za su tafi arewa sai ta zo arewa ya ka samu wani musulmi musulmi ba haushe sai aure ta ya lalaba ya karɓa kuɗi. ita ta ɗauka haka musulunci yake ta miƙa da zimar wai za a yi kasuwanci kuɗin a yi kuka sai ƙaro mace da kuɗin nasa. Allah ta ƙaro aure yaushe ya raya sun kuma malam da kudin ya kare musu ya kore ta ita da wannan bakin zalunci shi ne ta je hukumar ko shari'a ne a gusa take cewa ba don na fahimci musulunci addinin Allah ba ga irin wannan na na bar musulunci Allah ce muke Malam? to kaga akwai na kirkin amma sai ka aure ta kawai saboda ka za ta wani lokaci kuma abin da ta gani ne na jikinka a yi auren su kuma matan masu addini suna na wannan da yawa to da Allah mu fahimci wannan aya da kyau sauraka da katangantattun mata daga cikin ahli kitabi idan kun ba su ujurahunna wato sadakin su ya kuyi kiran sadaki da turanci dawri ni ba na kiran sadaki dawri saboda kalmar dawri ko dawa ta fito daga coci suna da wani malami da ce ka kira sadaki dawo sai ne ka kira sadaki ng kuma na gamsu da da shi zai baka ma'anar kalmar sadaki bisa abin da Allah ya faɗa a cikin suratu annisa nisa hudu wa atu nisa a sadaqati hinna nihlatan ng nuptial gift nuptial ma'ana kyautar da kake kwanci abin da yake kulle an gane mana hausa ala kulli halin da haka ake faɗa mutu da haka idan kuka ba su wato sadakin su muhsinin kuna masu katangance kan gabarin sabo ghairu musafihin ba masu aikata alfasha ba wala muttakhidi akhdan ba kuma dadiro da zama irin na karuwaci wa man yakfur bil iman wanda ya kafirce gabarin imani to aikinsa ya bashi ya lalace wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan mutumin a ranar lafira yana daga cikin hasararru masu rukushi lokaci ya to yan uwa masu daraja a <clears throat> su albarka an zamsa kuma in allah ya raya baɗi ku rike mana za mu tashi aya ta shida a tsoratu to kai karka manta kana ji na karka manta kamar da na gaya muku ana english tafsir da muka rufe jiya na ce ku rike inda muka tsaya muna cikin suratu na english alhaj ku rike wuri muminu da yardan allah abinda muka fassara ya zama to daidai dace ne daga allah allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ka yafi mana shiga Allah ka shafe kuran da zufuka kan bayan ka tabbatar da daidai din amma fa da majalisin tafsiri gobe jawabin rufewa da kuma bayani ko lacca ko da kware-kware na kan abin da ake ce mai da sauran kuma issues da suke da alaka tun da gobe juma'a sai mu tara nurin ala nur da yadda Allah sai mu karkare Allah ya rubuta muku ladan halatta amin albarka gare mu gaba daya amin ba mu albarkar qur'ani amin ya ja mu zuwa ga aljanna ya zama shine hujjar mu abu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله